a gobe ne za a kammala zaben shugaban ƙasa a Amurka kowane ɗan takara kuma ya tattallata hajarsa kafin zaben na gobe. Under my plan, no American company will pay more than 15% of their business income in taxes. In other words, we're reducing your taxes from 35% to 15%. really work to get new jobs and to get exports that help to create more new jobs. 'Yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben. Sunana Alhaji Junaidu mai shayi Ibadan. Me za ka ce a game da zaben da za a eh, yanki TV gobe tsakanin watan Hillary Clinton da Donald Trump? Fatan mu anan Allah sa a yi zaɓe lafiya gama lafiya. Bayan haka kuma duk wanda ya hau kan kujeran nan ya tuna da Afirka halin da ake ciki musamman ƙasar mu Najeriya da Nijar da makwabtanmu irin su Kamaru da Chadi irin rashin zaman lafiyan da ake ciki ya addabi jama'ar Najeriya da makwabta saboda haka ce manya-manyan kasashe masu kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya musamman Amerika da sai ita ce uwa ita ce uba a duniya to da Allah ta yi kokari ta fuskance mu da alƙila mai kyau yadda za a mu samu zama lafiya da ci gaban Afirka gaba daya sunana Ado Suleiman sarkin hausawa a Kinyale Ibadan babban fata na shine gaskiya mai ra'ayin Allah ya ba Hillary domin in Trump ya ci a Amerika daga za ta mai da hankali ne a al'amuran da ya shafi yaƙuƙuka wani ba za su sa ido a wajen taimakon Afirka ba amma in ƙasa ba yaƙi to za a mai da hankali kan dukkan wasu al'amura za a ga mai rauni a taimake shi muna ganin haƙiƙalinci ta ci to halin da muke ciki na kunci za mu samu damar kai koke ko mu samu taimako sunana George Bello to ni dai a Amerika da Trump din nan shi nike so dai ya ci don watakila mu samu ya dan rika mana tattalin arzikin Najeriya don ko komi da komi yanzu yayi tsada gashi kuma ba tsaro ga yunwa ga damuwa ba kudi amma na ganin dara in ya shiga watakila dukkan mu Afirka zai zan sassauta mana ya taimake mu komi yayi daji inda yana da kudi suna na Hajiya a da kibanci a kiyala lokar gauna duk wanda ya ci zabe a Amurka a bashi dan Allah wanda ya ci ya taimaka wa Buhari ya taimaka masa da kudi Najeriya ta shiga wani halin ya taimaka masa da tsaro domin talaka su samu kwanciyar hankali Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.